ga mutanen bishiyu na guda biyar ɗaya biyu ko za ta sa a cikin gidan da babbar riga ce dan ɗazu na ji shi ai da na ji abin ne shi mudan ɗin ya tafi gura amin ɗan tata hankalinsa a tashe sai ce mishi a'a ba haka ake ba Kar ka je wurin amin dan tata tun daga dangantakar shi da gwamna mai karfi ce eh, ka bari tukuna bari tukunna har sai ka ji me tsarin a gurin gwamna tukunna eh. ba wai kurin komai a tashi a tafi aje a ce ga ga magana ba ya eh. ce to ya ce a jikin abin da sunan amin dan tata kamfani bbg flower mill amma dai da dai za ka yi haƙuri kan eh? yana kusan da dai ana ɗasa wannan ba da ɗibi kenan wannan kuma talatin a ga ci ɗin kenan yanzu eh. md ya dawo ya bamu wayancan allocation sa